ba a gani akwai yadda rana ba ta faduwa nake akwai yadda rana ba ta faduwa saboda haka akwai yadda wata bai faduwa ana tamba ah. ya hukuncin mashin azumin wata uku ake to um, abin na an ce mustahabi ne yana nan tafe ana son azumin sha'aban da da rajab ah, amma bai taho cikin hadisi cewa annabi ya yi azumin wata kamili ba in ba ramadan ba yana azumi da yawa kuma yana sha da yawa haka an kasari hmm. wato kamar misali karfe shida sai muka kuma tambaya agogo karfe nawa ta ce mu karfe ba sai muka ce da lokacin shan ruwa ya yi mu shan ruwa aka kira sallah muka yi muka yi sallah muka sha ruwa bayan mun sha ruwa sai kowa ya duba ya ga cewa lallai wannan lokaci ne bane sha ruwa karfe shida ne ba karfe bakwai to sai ku rama guda guda to am ku guda sallah suka zo suka same mu suka ce mu wayannan mutane ba masu rasa da addini bane tun da suka sha ruwa lokacin sha ruwa yayi su kuma suka sha ruwa suka rage eh su ma haka da an ka gani a faɗa musu wanda ba gani ba shikenan rahmatullah

wanda ya ɗauka azumi kama shida ko bakwai haka a kowane wata ah, wato ana yana nan tafe wato ana son nafilar azumi wato kowane wata mutum ya yi azumi in ya kara da yawa shi alhamis da juma'a alhamis da da litinin ya zan tabbas kenan ko kuma ya shi gobe shi aji wata azumin dawo da ne gayar da nafila yana an tafi kamar me wata yana kwana nawa nawa ne babu abin na babu kaidi ko wani lokaci mutum ya ga ma. ina da Allah gaba ɗaya ne eh. hukuncin mace wanda za ta yi wanda ke kafara hannun farko ko bari ga munan ta ke ce wala yaftar manin talaba wanda ya abin wanda abin halki cikin azumi da rana wannan bai bata masa azumi ba wala man yace jama'a haka nan wanda ya kafo kafan nan bai bata masa azumi ba domin hidda jini bai sa azumi ya baci in ya hada ya karya in bai hada ba komai Allah na hukunci wanda ya dura ba ya bata abin nan yana zuwa wata kuna da hijamatu lil da shi fatatta gani wato ana karhanta yin abin nan kafo ga mai rashin lafiya cikin azumi sai fatatta gani don tsoron kada ya halaka ga yunwa kuma shi abin nan ga rashin lafiya shi kawo wa min shuruɗi sihhatis sawmi niyyatu akwai daga sharuɗan ingancin azumi shi zan mutum ya kwana da niyya a sa'atul fajr wanda yake ga abinda mutum dai yayi ta gabanin hitowa alhijiri sawa'un kana farda aw nafilan ba bambanci azumin farilla ne ko azumin nafila ne to akan haka hmm. game da wajen mafarki hmm. Na in mutum shi ya sababa ma kanshi yin mafarkin nan ya yake yi mu sababa tana biyuwa mutum ya kwanta ya dinga tunanin eh, abin da zai amma da yana cikin bacci yayi ko eh. wato ya sababa Eh, yana bacci eh. yana da hankalin shi ah, kafin ya bacci yadda haka da ya abin nan inda cikin bacci ne ya yi shi kenan wani ya tuli tulu wahida kafi ya tuli. fi kulle sauyin ya ji wata tabu wato niyya guda tana isa ga duk azumi wanda yake wajibi ne a yi shi jere wato ramadan da azumin kafara kafara zihari ko kafara sulkafi wato wanda ya kashin kai da kuskure ba yana yin azumi ba to azumin nan zai yi na wata uku na wata biyu sharadin yan eh, wato in yi da matar shi ce abin nan ah, ya haramta banta kamar ban uwarsa eh, wato yana nufin abin da ya haramta takin ta kamar yadda uwar shi take haram to shi ba zai kusance ta ba sai ya azumin ya azumin wata biyu shi kuma tilas ne shi niyya niyya guda ta isan masa azumin na jere eh, jere ba ni rai an kace na mutum hmm. eh akwai jihari ciyarwa ko ko ko kuma na azumi wa nazarin da biya wajen bakwai muka na nasi ko kuma alwashi mutum ya ce sai ya yi azumin kwana goma jere to kuma in ya yi niyyar farko ya isan masa barki ba ko ne da ya yi ta da yake ba ta da marfa mutane sittin illa ba da fadi sai bayan hito wa alhijiri wato duk da haka ya waje wannan da ta yi tana haida babu shi ka gane sai ta rama shi ya amma ne mutum shi ayyana maka ne ibada yana yi kullum wato azumi ya idan kada ta samu bil marad in yankewar azumi ya yanke saboda rashin lafiya ko ya yanke saboda haila ko saboda jinin biki ko tafiya shine shi ko zalika to rad ya komo zai yanka zai ci gaba sai ya yi niyya kun gane eh. ya yanke azumin ya yanke sai ya sake kuma ya yi haram ya yanke ya yanke haka nan mahaukaci da wanda an kaso shi ma la ya sai kuma min musawmu azumi bai inganta gare shi fi tilkar halati cikin wannan hali ba ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ينا ba ga mahaukaci yan in hankalinsa ko komo gare shi walau ba da sinina ko bayan shekaru masu yawa ne kafira bayan shekaru masu yawa an yi kadiya ma ba da ko min sauri da rama abin da ya kuce masa eh dan ji ba a ina ina yake wannan shiru da sai hada sauri da aka hankali faman la aqala lahu wanda bai da hankali kalmar jinuna kamar mahaukaci wal mugma alai da wanda an kaso mar la yasiru min bisawm fi tilka al hala azumi ba shi inganta gare shi cikin wannan hali kun gane ah, wa yajibu ala ala al majnun idza alai aqal ilai aqal yana wajaba ga mahaukaci lokacin da hankalin ta ya komo gare shi walau ba da sinna katira ko da ban shekaru masu yawa ne an yi kaliya ma ba ta rama abin da ya kuce masa min na azumi fi halin nuni lokacin haukaci amma bai biyan abin da ya kubce masa na sallah kun gane ya hankali yana zuwa wa misali wani a laifi abin da misalin sa wanda an kaso mara shi ma idan a fatan ya farka har wato in ya san bai san lokacin da alhijiri ya fito ba ko kuma ya dauki azumi

to wato wasu abin nan ne kauyawa ne ba su san gaskiya abubuwa ba wasu kuma suna raba ke eh, sun da ashirin eh. da tara to lokacin da zai biya daga baya ashirin da tara povo sallar da ba ce eh? ba ban ji ba eh. hmm. da yaya da ya jajirce ba an shi ba za su yi ku biya ku da ta halaka kada ku je wa kanku da hannayenku cikin zuwa ga halaka wanda ya sa abu ya ce ba ba ka iyawa zai ka ce kawai dai dan jahilci ka Allah bai ce nan ba haka maka na ka gane hmm. ko da wannan likita ko ne ana karɓar magana shi hmm. mai ciki yan ba ya azumi tana ajiyewa a abin nan a tarama an yi khilafa ko za ta ba da mutu ko ba za ta bayar ba yanzu wajen tambaya to wannan shuruɗi wannan shuruɗi wani su yi maza muguma a faka ko to za a faka shi ma in ya farka sai shi biya wannan shuruɗi sai hata sauran akwai daga sharuɗa ingancin azumi tarkul jima'i wal akal wal shurbi mutum shi bar jima'i shi barci ya bar sha da rana ba mu fa'ala shi na hada ramadan wanda ya aikata cikin daren ramadan a cikin ranar ramadan shi an wani abin zalika da yana mai yi da gangan mun ga tawilin karimin ba da wani um, fasara kai makusanciya ba wala jahalin kuma babu wani jahilci fa yin alqada wal kafara wajibi ne ya kan sai ya biya sannan shi kafara in ya zan jahilci mai amfani wanda yake kamar sabon musulunci ne bai san ba a yi ba wato ilimin su bai sama bai kai da ya san waɗannan ba amma wanda ya daɗe cikin musulunci wato wannan shi zai ya kamata ya san wannan bai sani ba to shi in ya yi zai kafara kun wani ta ko hmm. ya tambayi mutane wata shekara nawa ya cikin hauka amma wanda ke shi sabon musulmi a nawa da zai kafara ba sai zai zama sai rama kawai wani ka fara ta fi dalika kulli abin da fara ga wannan duka id'amu 60 miskinan ci da miskini 60 muddan da kulli miskini wato kowane miskini a ci da shi mudu guda bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa afdal shi ya ci ciyarwa wala wa ya kafira da dikar kafatin mu'mina kuma yana yin kafara da yan tawuya mu'mini bawa mu'mini aw yani isharai ko azumin wata biyu ta mutatabi'ai ne jere kun gane wa ma wasu da dangare wa sanadin da ya sanadin da ciki ila da halki zuwa ga makoshi amma ba daga baki ba min uzurin ya shiga daga hanci aw an shin ko ya shiga daga hanci kunne eh, abin hanci uzurin wato kunne an shin da abin nan eh, hanci aw da ko shiga daga ido misali walau kana mukuran ko da hayaki ne fara yin kada ufakan nan sai shi ba kawai babu kafara sai abin da ya shiga daga baki kawai kun gane

mai zayyana da gishiri cewa an kai ne ko kun faɗa abin da ya saba mana nafi ba ake zai kai a nan akwai wanda suke tare da kabilu haka lokaci wanda yake aikin sa ne kamar mace tana dafa abinci hayakin na an gafarta mata ko ko wanda yake sana'ar shi dakan gari don ya shiga masa ba komai ko kuma hanya suna da ko kabilu suna shan taba lokacin ce wannan karitan da cikin nan ta tana tare da su eh. saurara yana nan tafe akwai wanda zama tilas mana zama da su mutum yana direba mutum banki kuma yana shan kaba to abin nan um, in dai ba ya tsaya inda zai dauke shi da gangan ba ba ko ne wa kullu ma wasala ila al-ma'i duk abin da ya faru zuwa ga uwa hanzanya wani bil hukuna ci ma'i al-ma'i ko da da farfaro ne na ruwa wato ya ba ka azumi hmm? hukuna wato abin nan um, ya cikin sai kuje an ka sa mai abin ne an ka sa mai ruwa har ya kai da uwa hanzanya ya ba ta. eh dura masa ruwa ya kai da ruwan hanganya wa kullu ma akala bada wa kullu ma akala bada shakkihi fil fajr duk wanda ya ci bayan yana shakka ko aljeri ya hito ko bai hito ba to laysa alai fi jami'i zalika kulli ila al-qaraba ko mi gare shi sai ya zai rama yana shakka ya ci kuma ya ci gaba da shakkar nan to sai ya rama amma babu kafara wala yalzam bil qara'u ran ko ba shi lazim ta shi galibin min zubadin ko da ya taho ya fada ya wuce ya rinjaye shi ba a cewa rama aw ko ba da tsarikin ko mutum kora ga hanya yana wucewa ya shaka ya hade to ba komi aw ya kikin lisani wato gari ne mai aikin gari to don ya shiga ga bakinsa ba komi aw kai da jibsin lisani wato kamar siminti ne aikinsa kenan wato in ya shiga masa ba komi wala fi qurati min ihlili haka nan inda aka yi farko ba daga wurin abin nan wurin al'ada ba Ba wato kamar aka mutum allura da jiki to wannan ba ta ba ta masa kuma da ko amma in ya ba an yi da dubura ta kai ga uwan hanzanya wannan ya zai bata ko kuma an kawa mace domin yana yiwa ya kai ga ciki amma in an wa mutum kwarkwaro ga zakari ba zai bata masa azumi ba domin zakari bai da kuduwa zuwa ga ciki wala zai da wani ja'ifatin haka nan wato cikin mutum ya ya huje an ka sa masa mai to man nan ko da aka cikin ko an zanya wata ba ko kun gane ko wai zai da sa'ina suwa ko yana halatta ga mai azumi shi aswaki wato fi jami'i na hari tun farkon rana a karshen rana wato wajen baki da an ka ce yana da adadin Allah na son wajen bakin mai azumi wannan warin baki matukan mutum baki abinci ba zai fito ko ya yi a suwaki eh. ya son haɗe in ya ji wani abu cikin makoshinsa ya bata azuki walmal malatul arash haka nan in ya mutu na jin kashirwa ya kurkure bakinsa ba komi in dai bai ji bai haɗe ba wani da bil janaba haka nan yawa gari bai yi wanka ba yana da janaba duk da haka dai azumin sa na nan wal hamil idan ka fada na ma shi fada ne ha abdara mai ciki in ta ji tsoron abinda a cikin cikin ta in ba ta ci abinci ba zai mutu ko kuma zai wahala to tana ci idan ta in ba ta ciyarwa ba ta ba da mu wa kan kila ta mu amma an ce kuma tana ciyarwa ta kun gane ko wani mawada wai da ka fada na wani diha wato amma mai shayarwa fa tana da jariri tana shayarwa in ta ji tsoron da ta ci abinci ba yaro ba zai samu nono ba walam ta jin man tastaji hura wasannan ba samu da za a yi tsada a shayar da yaro ba a hawalan ya kamar gaira ko bai karɓa wani sannan kuma babu madarar da za a ba yaro to tana iya ci don yaro ya samu abinci amma aftar za ta ba da mudu sannan kuma ta rama kun fahimta ko aftar wato ta wa al'ummar ta ciyar mudu mudu a mudu na inda to shi ne waka zalika shekul harin tsohon wanda ya ke bai iya azumi saboda guba shi ma in bai iya azumi cikin kowane lokaci to sai ya damu mudu kullum yirgin mu yana cewa za a fara in ya ci hmm. a guda an ka ce. ko lokacin da take bayarwa ko wani lokaci wa mithluhu man farada fi qada'i ramadan haka nan wanda ya sake garan ko ramadan wani ya yi tambaya ramadan ya yi bai yi azumi ba kuma a har wani ramadan ya komo bai rama ba to in ramadan ya taho bai rama ba zai rama ba sai ya kare to sannan shi rama kuma ya bada mugu saboda sakin da yayi kun gane matukar yana iyawa amma da ciyo ya ci gaba har wani ramadan ya shigo bai warke ba to wannan ba zai bada mudu ba wanda ya da ganganci duk da haka eh, hata da kana nake ramadan na akar har wani ramadan ya shigo to in zai rama zai bada mugu guda amma ba a ran kwa ramadan cikin ramadan kun gane hmm. Hmm. ja'ifa to abin nan to yana zuwa irin wannan da mutane ke saban saban suna kai ya ya lokaci ya a eh ba da zama kenan surutun banza ka ɗauka ta hira babu wani lada ba wani abu to ka bakin ka gare shi ah, amma wanda an haram haram ne ko azumi ba wajibi ne ka bakin ka ko kana azumi ko ba ka azumi kamar giba ko abin nan kaga wannan haram ne to ana ce eh, eh, ta ce ko misali da mai azumi wanda yake abin ya ga tsarni gare kun gane ko to ah, wa ta'dilu qada'i ma fi dimmatihi min as-sawm haka nan kuma mustahaddi ne mutum ya rama abin da ake bin sa bashi na azumi wanda ya sha kamar misalin mace ta yi haila ko ta yi jinin biki ta sha to bayan azumi in lokacin da ta ji za ta rama wato abin nan da gaugawa ya fi ta jinkirta amma lokacin ramawa tun daga karewa azumi lokacin ramawa ne har zuwa ga farkon ramadan na mai bi masa ah, in ta rama ciki ba a ta tare da shi sai dai mustahabi ne ta gaugauta ramawa ko ko ya gaugauta shi wanda lalura ta saba bata tafiya ko rashin lafiya mun gane wata ta ko azumi nawa ake bin ka ba wajibi ne kai shi jere ba amma mustahabi ne kai shi jere domin an ce gaggautawa kai kai yau in in ba kai gobe ba ka gobe ta a shi jeren zawa abin da mustahabi ne eh. ko wani ta ainihin ne shi daban domin jeren tawo ba wajiba ba ce amma da can cikin azumin ne kai wuya guda ta farawa ta aike ta. Wani ya wuce lokacin da ya kamata ba shi karama ya ɗauki kamar kusa shekara guda. a kowane ta zafi da jiski ne daya nudu na ta dai ni a ni ya sami ni a haɗa ka da ni ta bai rote shi ba ta hmm. ka gane to to an kai ya ci da ita amma ba yi mata abin ba kuma an taɗi ba an ta diba ka ce ma kun gane idan idan matar mutum ba ta da lafiya ba cewa kai sai ya ba da kudin magani ba ita za ta biya kudin magani ne ko ba su sana'a ba dai yana yi wata da naka kuɗi da hmm, taimako ai ba hana taimako ba ba hana hmm, zamantakewa da bani eh, shari'a da bani hakan waɗansu mata samu kamar waɗanda ba su da haihuwa ko makamanci wannan dukkan sai su ɗebo wani aiki da yawa na kamar yau magani ko na matsala ba da ke na wahala da hmm, ba ba dai abin da jahilci ya haɗu ba a yi ta juna

likita ce ba wannan zai yi azumi zai cutar da kasar ka bai in ya so kullum ka ba da mutu daya eh. wa ta abu saunu ya na abu ba da ya eh. eh. da kan saurara da matarsa eh duk da ake da matar eh. eh. su kuma abin nan ci da su wajibi ne kuma in ba su da ba ka kai su abin nan domin yana cikin biro akwai dalili domin yan uwaye kana ciyar da su don kyautata musu mata kana ciyar da ita ba don kyautata mata ba ga amfani da kake samu gare ta

a'a idan dai ba abin nan gwamnati ta ce wanda adda abin nan ba gwamnati ba wato ko ga shari'a wato shari'a ta yarda duk abin da ya samu a samu waɗanda na san wannan abu kamar misalin wani ya rushe ma gini za a biya ka kaga sai a kire magina magina waɗanda sun kariya a ce wanda ya rushe gini wannan gini ne a kima shi kaga shi alƙali bai sani ba amma su da yake sana'a suna suna iya cewa ga simintin da an kaɓata ciki ga kaza ga ga kaza ga kaza saboda da kima shi kaza a biya kaza sai alƙalin su hukunci da wannan eh. eh. a makaranta an koya wa su koya eh sai wani ne su a cikin sa eh da wani kwatan kasa da wani ke zama da shi eh ba wani na wani ke ko wani na abin da kuma eh wannan sauran abubuwa wani ba da wani kowane koya ba ruwa kamar ba rawa eh ba su da aka ne su da arziki jahilci ba wani abu da abin nan abin da mutum ke tsammani wata bisa ga ilimin sa shi ake aiki da shi amma idan mutum ya yi hayya wata kansa ba gani an ce idan mutum bai ji alwala shi taimama amma ya yi kokari ya alwala shi ke nan kaza kake ba in dai kawai ya wanda kansa ka gane ko ya ci gaba da ciwo ko kuma ya abin nan Allah shi warkar da shi wannan kuma daban yana da hannun Allah kai dai abinda kake zato ga abinda zai auku a gare shi an kake kai aiki ah, amma abinda zai taho ai Allah da ya san shi ka gane ko to madalla ah, kullum kai aiki da abin nan shari'a in ka yi ka huta ka gane ko da madalla kan ah, tambayar da kai jiya ni ce ce

rama ba sai ya kare to sannan shi kuma ya bada mudu saboda cikin da ya kun gane matukar yana iyawa amma da ciyo ya ci gaba har wani ramadan ya shigo bai warke ba to wannan ba zai bada mudu ba wanda ya daga duk da haka eh, haka da kana lahi ramadanun akhar har wani ramadan ya shiga to in zai rama zai bada mudu guda amma ba a ran kwan ramadan cikin ramadan kun gane Yeah. Yeah. isa to abin nan su ne kuma da irin wannan da mutane ke saban saban suna kai eh, ya halatta in dai ba ruwa ya shiga ga baki ba eh. Eh. Hmm. to wasu zuciya kana amma dai abin da ya fi kyau ka tafi ka san inda za ka samu mataki na ga kana ba su shi ma wani aiki ne yana son ya boye abin nan kada yana yana yiwa bai masa lahi ba eh? Eh. <laughs> ba cewa ba ta da tawa mijinta Allah ya yarda duk ta kyauta <laughs>

wato sallar ta yi kenan eh ta yi sai rama da asar da ta yi kenan kawai shi da yi talati goma goma kai zuwa ga annabi من والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina ba mu tashi ويصحب لسائل كف لسانه wato an suka mai azumi wato ya kanje maganar ya kanje ba ta ah, wato ah, abin nan cikin sharhi ya ce kamar ga ah, shaidar zuwa da kiba da namima wannan ba shi ake nufi ba nan wato kame bakinsa daga magana wadda a halal amma wadda a haram dama haram ce ko kana azumi ko ba ka azumi kun gane eh, ko mutum na azumi ko bai azumi wannan haram ne shi abin nan balle yana azumi ya hitsana ne amma surutun banza wanda yake ba a samu zubi ba mala da shi ne an sai kanki ba ne da kada azumi kun gane ko to hmm. ya ji arba'in da hudu hamsin da hudu eh. Eh, me an kace ce ina alhaji to bari a kare eh. wato abin da ake eh, kenan surutun banza ka to kai ta hira babu wani lada ba wani abu to kaka ka kanje bakin ka gare shi ya fi ah, amma wanda an haram haram ne ko bakin azumi ba wajibi ne ka kanje bakin ka ko kana azumi ko ba ka azumi kamar giba ko abin nan kaga wannan haram ne to ana cewa ko mai azumi wanda yake abin ya fi tsanani gare shi kun gane ko to wa ta'jilu qada'i ma tu zimmatihi min as-sawm hakanan nan kuma mustahaddi ne mutum ya rama abin da ake bin sa bashi na azumi wanda ya sha kamar misalin mace ta yi haila ko ta yi jinin biki ta sha to bayan azumi lokacin da ta jira ta rama wato abin nan salama da gaugawa ya fita jinkirta amma lokacin ramawa tun daga karewa azumi lokacin ramawa ne har zuwa ga farkon ramadan na mai bi masa ah, in ta rama ciki ba a ta ta yi laifi sai dai mustahabbi ne ta gaugauta ramawa ko ko ya gaugauta shi wanda lalura ta samu kamar tafiya ko rashin lafiya kun gane wata tabu uku ko azumi nawa ake bin ka ba wajibi ne kai shi jere ba amma mustahabbi ne kai shi jere domin an ce gagotawa kai kayi yau in ba kai gobe ba ka gagota ashe tawa abin nan Mustahabi ne eh. ko wani ta aimen ya shi daban domin tawa ba wajiba ba ce amma da san cikin azumin ne kai niyya guda ta farawa ta aike ka Ko eh. a kowane sai ta shi da miskini daya mudu na na ta dai ni a ya same ni ya a hada ta da ni ta dai roce shi ba ta ka gane to to an kai ya ci da ita amma ba ce mata azumi ba kuma ta diba an ta diba ka ce ba to eh. kun gani idan matar mutum ba ta da lafiya ba cewa an kai sai ya ba da kuɗin magani ba ita za ta biya kuɗin magani a kai ba kana amfani da shi ta lahiya ba ka ba ta abinci eh, magani ga tsaki ne in eh, ita ko ba su sana'a ba dai yana yi wata da nata kuɗi ba eh, taimako ba hana taimako ba ba hana zamantakewa daban shari'a daban wani aiki da yawa na kamar neman magani ko na ba da ta wadda shi mijin bai sani ba ba dai abin nan jahilci ya haɗu ba a yi ta kamar juna haƙƙinta ne ba uwayen ta da sun ka kai gidan ka sun gama nasu to wannan ka taimake ta taimako daban wajen ci daban Eh, abin nan kai ma ka ɗauka haka nan baka sani ba eh. an hana mata eh, sana'a shi wato aiki haɗuwar maza da mata an ka hana ba ta da ilimi ya babu haɗuwar maza da mata babu kudin ya fuska cikin kasuwa wani da za ta samu kuɗi ta ne shi ke nan eh to shi ke nan wannan akwai hannu ciki in ba ta lahiya eh a to wannan ai kaga abu ne wanda ya shafe ka shafe ta eh cika bari muna zuwa gare shi wajen magani malam hmm. Hmm. na abin nan ba ta da lafiya shi eh, to wannan yana da hannu domin wato lalura ce ta same su duka ah, ah. wato rashin eh, mai um, asma ko eh, um, in ya ban wato abin nan sai ka tafi likita in likita ce ba wannan zai yin azumi zai cutar da kai sai ka bari in ya so kullum ka ba da mudu daya wa yi ta abu sau miya mai arafa ba ta likita ya da ko ci ya sani da kansa saurara uwa su kuma abin nan ci da su wajibi ne kuma in ba su da wasa ka kai su abin nan domin yana cikin birru akwai dalili domin yan uwaye kana ciyar da su don kyautata musu mata kana ciyar da ita ba don kyautata mata ba don amfanin da kake samu gare ta ka gane in tana rashin lafiya amfanin me kake samu you. Eh? Eh. Hmm. a'a idan zai ba abin nan gwamnati ta ce wanda adda abin nan ba gwamnati ba wata ko ga shari'a wata shari'a ta yarda duk abin da ya samu a samu waɗanda na san wannan abu kamar misalin wani ya rushe ma gini za a biya ka ga sai a kire magina magina waɗanda sun kafiya a ce wanda ya rushe gini wannan gini ne a kima shi kaga shi alkali bai sani ba

jahili a'a wato abin nan eh, abin da mutum ke tsammani wato bisa ga ilimin sa shi ake aiki da shi amma idan mutum ya yi ya hada kansa ba ganin an ce idan mutum bai yi alwala shi taimama amma ya yi kokari ya yi alwallar shi kenan kada ka ce babu illai kawai ya wahal kansa ka gane ko ya ci gaba da ciyo ko kuma ya abin nan Allah shi warkar da shi wannan kuma daban yana ga hannun Allah kai dai abin da kake zato ga abin da zai auku a gare shi an kace kai aiki eh, amma abin da zai taho Allah da ya san shi ka gane ko to madalla eh, kullum kai aiki da da abin nan shari'a in ka yi ka huta ka gane ko to madalla dan eh, tambayar da kai jiya mun ce ce hmm. eh eh hmm. amma ba gore hakuri bai ruwa da ne hmm. amma wani lokaci da mu wanda ba za mu gane ba hmm. zai jawo da buɗewa hmm. eh. ana eh. ba kaban eh. ni dan ni a'a kamar yadda na ji wani ya yi bayani da farko ya ce wankin huska farilla sannan kuma yake ce abin nan bin cuɗawa wajibi eh, sannan kuma bin gulu na idanu a jifan sannan kuma idan gemu mai ba mai kauri ba ne abin na a tsatsaye shi ruwa shiga kowane wajibi ba haka ba wannan abubuwa ga fuska akwai farilla biyu ga fuska akwai farilla biyu wato yin niyya wato ka san ka fara farillan sallah niyya ta kunsa ɗauka abin nan fara abin da an wajibi ɗaukewar hadasi ko halartar da sallah ko duk dai abin da ke shafi waɗannan tunanin su duk niyya ne guda kun gane bayan haka nan wankin fuska wankin fuska fuska abin da ita zahirin fuska wankewa to wanki wato ya haɗa abu biyu wanda yake guda ba nan ya tsaya ba an haɗa shi da saura domin ka gane ka fuska da ruwa wajibi ne sannan kuma zai zama wanki sai ka burza wannan shine ne wajhi wajen Bilma'i, wad dalku ka gane to a sunan fahimin fuska ya gane kwarhin idanu ya game zoron hanci kuma ya game ka game laifan ka game wata al'ada kuma in eh, eh, akwai gashi ga gemu mai kauri ne ba a ganin fata in ka a kai ya isa in ba ga abin nan wata sai ka gane sai ya rance wannan duka wankin fuska ne kun gane ko saboda ka wankin fuska akwai farilla uku ciki farilla guda gane ruwa farilla guda cuɗanya farilla guda farawa da niyya ciki to cuɗanya wannan bata tsaya nan ba cewa an kai abin da ake wankewa a cuɗanya saboda ga hannuwa kaga farilla bata tsaya kan mutanen abin nan da wannan shi ma haka kamar yadda wankewa game da ruwa bai tsaya da fuska ba game ruwa ga hannaye game ruwa da wannan eh, kamar yan an ce wanke hannu to an an ce ka tsantsaye yatsu ai bayani ne ga farilla ta wanke kada ka bar wannan bai ba in ka bar wani abu ka bar lum'a a sai duka tana nan guda da man dan abun ma yake malam ga barin a ga fuska eh shine kai ka bar lin a ga fuska shine kawai amma aka ba za su sa ake barin a'a ba ta ba ta ba in dai bayani ne na wato farillar yadda za ta zan kariya bakwai ne amma sun kunshi waɗanda. Eh, wani kuma abin nan. Shi ne ne ka yi su duka. Eh, duk abin da an ka ce wanki to akwai ganin ruwa da shi akwai kuma yawa. ba huska ɗaya ba a ana cikin karatu ta aiwal da ya wanke wani malami ne mai zo ya tambaya sai aka muke duba kamar kamar cikin da ya uku cikin yi magana inda wata mata tambaya ne ya ba da wannan ne aka cewa ana to wata cewa an kai dai zuba ruwa sau uku bayan ka nan mai gashi ya mamma gashin don ya shiga wato akwai na farko wanda yake za ka tsoma hannunka ka murza don za su abin nan rufe ka gani wannan ba zuba ruwa ba ne murzawa ne don amfanin kanka sannan eh, ka fashe ruwa ka zuba

a nan da kai ya zo wajen bayanin abin nan littafai na cewa wurin hulka ka abin nan wajibi ne ka abin nan ka bi gulurul wajhi wato da abin nan takamishin wajhi da wannan ai wannan duk yana cikin wankin hulka kuma duk yana cikin ganin ruwa da murzawa da A'a, wato cewa an ka yi ga izuya wato ita niyyar ah, niyyar ah, alwalla ko yace ni abin nan istibahatu salati ko ko istibahatu ma kana hadathu mani an minhu ko kuma fara'idul wudu domin halattar da sallah ko kuma halattar da abinda al'adun mm, hadasi ke hanawa ko daukewar hadasi shi ne ma'ana ai duk ma'ana su guda ka gane amma da mutasar yace A ah, babu da shi in ya manta eh, ko ko ya ambata ruwan da na yi tusa na yi boli na yi maniyi na yi maziyi na yi kaza duk na yi alwala saboda su yake babu laifi sai dai in abin ko ya manta da wani ba laifi amma banda inda ya fit da shi yake na yi alwala don in don bolin da ni don tusa da ni amma banda maziyin da ya fito shi kenan babu ka gane kaji wannan duk bayani ne na abubuwan da zai bata ma amma ba wai cewa an kai an kara ba eh, kamar duk mutum ya yi bauli ya yi gayadi ya yi kaza ya yi tusa ya in ya toye alwala guda duk ya dauke su ba sai yawa ko ne alwala ba hmm, haka ne shi hadasi duk ya hada su alwala hmm. bakwai ne eh, a ba sha biyu ba hmm. bayani bayani ɗaya ne ko wace abin nan mm. don cewa an kai mm, abin nan gane gaba da ruwa ko cuɗanya eh, sannan abin nan niyya ga fara wancan fuska to sannan eh, abin nan mm, shi wancan fuska din eh, sannan abin nan hannaye zuwa ga kusursuri sannan abin nan shafar kai na farko ko to bayan nan wanke kawo